sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niya haka kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu aure assalamu alaikum yanzu ɗin ma ladan ibrahim ayo ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labarun duniya za ku ji hirar da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya yi da tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulami mai cewa shugaba buhari bai da kowace irin hujja na kin sama dokar zaɓe hannu idan har ya yarda da kaddara sai shirin usman ahmed kabara da zai shigo da shirin sanar na kasa ba kasawa ba sai sharhin jaridun kasar ghana daga nan mu kawo muku sakonnin da ku masu ku kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu dubun dubatan ɗalibai a duk faɗin ƙasar amurka da dama suna ta cewa ya isa haka sun fice daga makarantunsu jiya laraba domin zanga-zangar nuna ɓacin ransu da yadda majalisa ta gaza ɗaukar matakan kai tsaye na shawo kan hare-haren da ake kaiwa da bindiga a makarantu an fara zanga-zangar ne da karfe goma na safe agogon yankunan ƙasar a makarantu kimanin dubu uku galibi an gudanar da zanga zangan ne na tsawon mintoci goma na karrama kowane mutum guda da aka kashe a makarantar sakandare ta douglas a parkland jihar florida wata guda da ya shige waɗansu ɗalibai sun rike kwalaye da ke ɗauke da rubutu cewa jininmu yana hannunku suka kuma yi allah wadare da ƙungiyar masu sayar da makamai ta amurka waɗansu ɗaliban sun bayyana fargaban cewa mai yiwuwa ne suna cikin waɗanda za su rasa rayukansu a harin kan mai uwa da wabi da za a iya kaiwa a wata makaranta nan gaba suka kuma shaida wa manema labarai cewa ya isa haka malamai da dama da iyayen ɗalibai da jami'an gudanar da harkokin ilimi sun shiga sahun masu zanga-zangar sai dai jami'an makarantu sun gargaɗi ɗalibai da cewa za a iya dakatar da su daga makarantar domin barin azuzuwan su ba tare da izini ba. birtaniya ta sanar da ɗaukar matakan mai da martani kan Moscow da suka hada da korar jami'an diplomasiyan ƙasar Rasha 23 bayan da Rasha ta yi watsi da bukatar da birtaniya ta gabatar na neman bayani dangane da yadda aka iya yin amfani da sinadarin guba mai mummunan karfi da Rasha ta sarrafa a zamanin mulkin Soviet a garin Salisbury kan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar Rasha Sergei Skirpa da Esa Yulia. Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta sanar da ɗaukar matakan ne a zauren majalisa da ya cika makil. An ba Rasha wanda aka kora mako guda su fice daga Birtaniya a wani abin da aka bayyana a matsayin korar jami'an diplomasiyan ƙasar Rasha mafi girma tun shekara ta 1971 lokacin yakin cacar baki. Rasha ta musanta cewa tana da hannu a kai harin gubar. ma'aikatar harkokin wajen kasar rashin kuma ta ce jawabin da me ta yi jiya takala ce da ta kuma toshe kafar tattaunawa tsakanin kasashen biyu ta kuma kara da cewa rasha za ta mai da martani nan ba da daɗewa ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilai daga kasashen nahiyar afirka suna halartar taron kungiyar commonwealth a birnin london da takin abin da ya shafi kowa Batutuwa da za a tattauna a kai sun hada da sauyin yanayi da inganta damawa da kowane jinsi. Maria Fernandez de la Vega, shugabar cibiyar matan Afirka, ita ce ta gabatar da jawabin buɗe taro. Ta ce a wannan lokacin da ake fuskantar rashin ba kowa dama da ta bai ɗaya, tilas ne mu ci gaba da tada mu akan wannan batu. Ta ce haɗa hannun matasa da mata zai ba mu damar mai da hankali akan Afirka. cibiyoyi kamar majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayya afirka suna magana a kan batun ba da dama ta bai ɗaya ga kowane jinsi Firaministan Slovenia Miro Kera ya ce ya yi murabus jiya laraba biyo bayan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke da ta soke kuri'ar raba gardaman da aka kada ta goyon bayan wani babban aikin hanyar samar da jiragen ƙasa. A cikin wasiƙa ajiye aikin nasa, Sera ya aika wa majalisa cewa tura wato tura ta kai bango aikin hanyar jirgin ƙasa nan ya sake gamuwa da cikas daga waɗanda suke son su ga an gurgunta da duk wani yunkurin bunƙasa slovenia ba na so in shiga cikin irin wannan labarin yau alhamis yake shirin miƙa takardar murabus ɗinsa ga shugaban ƙasa borut pahol sera ya ce hanyar jirgin ƙasar nan tana da mahimmanci ga bunƙasa slovenia daga ƙarshe mutuwar wani kare a jirgin sufurin united cikin wannan makon ya ɗauki hankalin jami'an sa ido kan harkokin sufuri da kuma akalla wani ɗan majalisar dattijan amurka guda wani ɗan kwikwiyo da aka ba suna katiko ya mutu ranar litinin bayan da wata mai aiki cikin jirgi ta shaida shaidawa masu karen cewa tilas ne su sa shi da akwatin nasa da ake ɗaukarsa ciki a wurin ajiye kaya na cikin jirgi a lokacin da suke tafiya daga birnin houston zuwa new york ma'aikatar sufurin amurka da kuma hukumar sufurin jiragen sama ta ƙasa sun ce suna gudanar da bincike kan wannan lamari dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar louisiana john kennedy ya aika wa shugaban kamfanin sufurin na united j scott kirby da wasiƙa yana neman bayani ba tare da ɓata lokaci ba akan abin da ya sa dabbobin gida da dama ke mutuwa a jirgin sufuri na united labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulamido ya ce shugaba buhari bai da hujjan kin sa hannu ga dokar zaɓe da 'yan majalisar dokokin ƙasa suka yi wa gyara tsohon gwamnan ko yana magana ne a lokacin da suke tattaunawa da mahmud ibrahim kwari kamar haka to kuma me za ko bangaren masu doka su haɗe ku su dokar su ɓangaren gudanarwa ima da yuka kimin sa hannu amma dai magana shine in ji bahaushe gudun kaddara shine gudanar da ita duk mai so ya kawo da wani kuci na Allah akan amzai nan gaba to wannan son kawo da shine kawo ma mai tabbata saboda haka ni a gona kusan da sun yi wannan doka kurban su ne su hujjar yin da niyyar yin ma da faɗa ce wannan kuma shi ne cewa wannan baya hannun su abin da tabbata kan matsayin nan gaba akan wa zai ciwa zai faɗi a shushe kuma sanar najeriya da kisa hannu shi ya bani mamaki domin dalili shine ana cewa buhari ihun allah buhari kaza kaza kaza kaza so da ka tun da shi ikon allah ne sai bar ikonsa da abin da kai sai shi sa hannu ya bar wannan ikonsa ta mamaki shine shi na tsoro idan yana ganin cewa kin sa hannun shi zaba cikin zaɓe nan gaba ne yana gudun kaddara ne idan da shugaban najeriya ko ya aka yi zaɓen nan ko tsakiyar dare ko rana ko tsakiyar kaza ko mai aka yi zace in shi shugaban allah zai shi so da haka tun da ya fara tsoro da ganin cewa zai bar allah bar ya dabara kuma ya bar ana cewa har ikon allah yanzu kuma ibarin ikon tsarin mulkin najeriya to a sai an samu gaskiya gani to amma shi hujjojin da ya bayar shi ne cewa hanyoyin da su majalisar kasa suka biyo sun saba da kundin tsarin mulki wajen gudanar da wannan sauye-sauye da haka shi bai ga dacewar a ce ya zama wani banko ya dafa wa tsarin da ya kare kundin tsarin mulki ba to kaga kashi kawai magana ba mutum da buhari shugaban najeriya abin da yake a nan a fadarsa da bangaren nnpc da bangaren babu cir da abin da aka yi mtn da wani baba gane yi duk nan bai san akwai doka kasar da ba sai yanzu kaga ai wato shi ne sa akwai rina hankalin yan najeriya shi ne ta buhari kun allah yanzu kuma buhari mai tutiya da ikon tsarin mulkin najeriya saboda haka wannan tawili ya kawo me ba a yi a fadarsa na ganganci na wanda yake cin mutum tsarin mulkin najeriya me ya kai to amma kuma ai su suna ganin dama ana faɗa cewa ita majalisar dokoki ta ƙasa ta yi wannan yunkuri ne dan ai shi shugaban ƙasa hususan zagon ƙasa a shanin zaben nan da zai yi wai me ke tsoro ne wai me yake tsoro rashin da majalisar yana mulki duk abin za a yi da kai ce Allah ce shi ne shabe ba yi ba a yanzu zai koma dabara ya bar Allah yanzu ai ne hadarin ai ne duk abin za a yi tunda ana cewa Buhari kun Allah Buhari kun Allah to yanzu ya ba Buhari kun almulkin Najeriya so da kansa amma almulkin Najeriya aka bai bukata wannan kuma shi da kansa ke amma dai ne kai ka ta ce ba ba bi kaida ba kaza kaza domin shi ma baya bin kaida a mulkin sa wasu na ganin cewa dama mutanen ku na jam'iyyar pdp kamar suna da hannu wajen a kawo a baddala zancen nan na yadda tsarin zaben nan aka ita hukumar zaɓe ta kudar da wato ta bullo da shi kamar lafizan ka suna neman su tabbatar da wancan zargi to za ɗauka yusuf kwari tana ka shi ta najeriya komai siyasa ce ni mai nake buhari kuma sun ta karanta da shi so ka baya zan zauna shi in je masallaci sallar raka a biyu in ce Allah ka raya Buhari a siyasa wannan shine yanayin siyasa ai bai zan je in ce masa addu'a ya ci zabe sai masa addu'a ya faɗi saboda haka wannan yanayin siyasa kenan e ba ni tura ta kuma ban ce ko tura ba inda mota siyasa ce to da ban ba ni tura ta To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC kafin shirinmu na gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. ne mota sai ta ce to da bana bani turata ta mota ta da a cikin turɗa za ka mun ka tura ta dumu maka ɗaka ya kata kai yau kuma ba su ga gaisawa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyu ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu waiwayi cikin ƙasar Nijar ne domin kuwa nakasassu tuntuni bisa tsarin kundin tsarin mulki na Nijar akwai dokar da aka tanada mai karfin gaske wadda ta nuna cewa dole ne a kula da nakasassu a ba su kulawar da ta dace da su domin su masu ji daɗin rayuwarsu. Wannan ce ta sa wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyoyin mutanen da ke fama da nakasa ko kuma bukata ta musamman domin jin ta bakin su game da halin da suke ciki wanda ke zame musu matsalolin da ke addabar su a cikin rayuwar yau da kullum. ta yadda 'yan majalisar ke buƙatar a ninninka kuɗaɗen da ake ware wa nakasassu a tsarin kasafin kuɗaɗen ƙasar. Bisa la'akari da binciken da suka yi suka gano cewa kaso hudu daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar ta Nijar suna fama da bukata ta musamman. Domin jin bakin zaren wakilinmu Sula Mumini Barma ya garzaya wajen ɗan majalisar dokokin ƙasa wato Hama Asa domin jin yaya wannan abin yake ga yadda tattaunawar ta kasance da shirin na kasa. Ba kasawa ba. Waɗanda suke da nakasa lalle suna da 'yanci wanda yake doka ta ƙasa kundin mulki na ƙasa ya tadana. Bisa ga shahi na 22 an yi magana su da cewa ya kamata a kare 'yancinsu su ko 'yan lakwal ƙanana ko mata ko maza waɗanda suke da ragowa ragowa ko ta ji ko ta gani ko ta ƙawa ko mata e, hannu ko da wace irin kamace ya kamata kenan ya zamanto doka kamar yadda ta hwaɗi a kula da su kulawa da su yau in an ka diba sai a ga ƙananan yara waɗanda ke ya kamata su zo makaranta in suna da nakasa sai ya zamanto uwayensu ba su kula ba su kai su ko ko in an kai su ma ba su da wani mahimmancin riƙo wanda ya kamata wurin makaranta na a yi shi shine ya zamanto wurin da za su eh, eh, ɗahara da wurin da za su zama da wurin da za su shiga lakwal ya zamanto an ta da nashi daidai da halin da Allah ya sa suke ciki don su masu shi daɗin rayuwarsu don bai kamata ba a ce yau wanda yake da nakasa wurin ɗaharar nashi wurin hutsari ya zama ɗai da na waɗancan ne saboda watakila ba shi iya hawa sai an tsara shi daidai da halin da Allah ya sa shi ciki wajen mata wajen maza duka wannan abun haka nan ne yau in an ka ga mutane a hanyoyi e ko ina suna ar'aje suna neman abin da sun ci lalle akwai matsala da in kun ka gani na a shekarun shi an hirkar damuna daga ƙasar benin mutum 109 wanda sun ka an ka turo su sun ka komo na niger to eh, eh, na kasasu to bisa ga haka da waɗanda suke asosiyasiyon waɗanda suke kungiya na kula da mutane waɗanda suke cikin suna na kasa su cikin su duka da, mu da 'yan majalisa muna bancaken mu gani dokoki wani iri ne an ka tada na wani iri ne ka aiki wani iri ne ya kamata a yi kwaskwarima wani iri ne ya kamata a ƙara saboda mutanen da suke cikin nakasa su ji daɗi don akwai wata nakasa wadda take ana iya ganinta a idanu wata kuma ɓoye take jan kamar mutum in ya zan eh, kamar namiji ne ba namiji ba ne kaga na kasa ce tana ɓoye to ya kamata ya nakasa wannan eh, cutar da a shi watakila in ana iya taro magani sai a yi mai akwai wani kuma a cikin ƙwaƙwalwar shi ciki cikin ilimin nashi watakila akwai raguwa hankalin nashi akwai raguwa amma yana cikin mutane da shadda mai kyau da tuha masu kyawu watakila yana da nakasa ba a isa kenan wanda duk yake da wani malaci gar ya ɗauki kai na shi lalle ya yi wani wanda yake gani watakila ko ba shi ko ba gani ko ba ta watakila yana da wani malati wanda ya gada ko ko a cikin jikin shi shi ma na nakasa ce to duka irin waɗannan abubuwa ya kamata a ɗauke su wanda yake da nakasa in ya zo gidan likita ya kamata likitoci ya za an hore su da cewa su yi maraba da shi su karɓe shi akwai magungunan da ya kamata ma a bashi kyauta ba sai ya saya ba irin abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mu 'yan majalisar dokoki na ƙasa ya kamata da mu da waɗanda suke cikin association a yi bayani ga talakawa su gane su zan ka'idodi na farko in mutum yana da na ƙasa ya kamata cikin gidansu a kula da shi cikin gare su a kula da shi sa'annan ƙasa ta kula da shi kenan akwai fannoni da yawa ba mutum in ya nakasa ba shi kenan a samu idanu a bar shi cikin tsumma a bar shi cikin matsala a bar shi cikin bai kamata ba dokokin akwai su a sa su ga aiki na hanya na gari wanda 'yan ƙasa wanda abin ya shafa in ba su da labarin su ba su san su ba kenan ruwa ce ta su. wadda ya kamata 'yancin su ne su zo su kamo shi su tambayi shi kuma a basu shi to in ba su san shi ba wannan lalle akwai matsala kenan magana ta farko mai karfi wanda ya kamata a yi ita ce a nakasar da waɗannan abubuwan a bada su ga ƙasa duka kowa ya san da su lokacin na aiki da su da in ba a gaye su ba mutane ba su iya sani kenan magana ta koma ga su wannan association da wani rezo wanda an ka kawa da mu 'yan majalisa da gwamnati da duka ma'aikatoci waɗanda abun ya shafa minister na population na, na al'umma da likitoci da sauransu duka ya kamata waɗannan abubuwan duka a fa'intar da mutane don su san haƙinsu kuma su nemi haƙinsu kuma a ba su haƙinsu. ta yaya kuke gani gwamnati da za ku zo da su shawarwari tun da kundin mulki na doka na ƙasa ya ba da 'yancin cewa bisa ga share ne na ashirin da biyu ga abin da kundin mulki ya ce to dole ne kenan abin da kundin mulki ya ce saboda doka ce ya kamata aikata ta su waɗanda suke da nakasa su san da wannan kuma su san haƙƙinsu ne kuma ma'ikwanta na kowane ɓangare ya zamanto sun yi adalci kuma sun aikata waɗannan abu. saboda an gane da cewa yau da shekaru da dama da mu 'yan majalisa in an ka zo bayani na cewa kamar menene ya kamata cikin e, kuɗi na batalma na ƙasa wanda ya kamata a hidda na nakasassu a lokacin da an ka lisa wasu suna wajen wato mutum dubu tamanin sai ya zamanto ga halin yanzu ya kai dubu ɗari bakwai da goma sha biyar na nakasassu a Nijar waɗanda an ka cancance saboda a cikin ƙasanmu yau bisa ga al'umma duka gaba ɗaya kashi hudu ne da ɗigo biyu na nakasassu bisa ga duka yawan al'umma su sun ka tashi kenan mutum dubu ɗari bakwai da goma sha biyar to bisa ga haka nan a shekarun baya ana hidda musu kamar miliyan hamsin wanda ya kamata a yi aiki da su a yi taimako bisa ga fannoni da yawa to suna dubu tamanin an ka hidda miliyan hamsin yau da suke yau dubu ɗari bakwai da goma sha biyar ya kamata kuɗin nan kenan a lunka su aji tara to shine mu wannan ministocin da abin ya shafa in sun kawo muna wannan doka sun ka turo muna su a nan asambile dole ne mu bin abin da ya zan wajibi ne daga gare su na daɗaɗa musu na a taimaka musu bisa ga fannoni da yawa a shirya muke. mun san ba ka ce ba. misalin da ya bari abin auni wasu masu kasar sun zama jarumai abin nuni salisu ibrahim ya yi masu tasan na zamani jami'a gidan banka shi ya da masu gani rediyo na tarayya kaduna nan Duka-duka nan shirin ya kammala sai mu ce da fatan ƙasashe da ke kusa da Nijar irin su Najeriya da makwabtansu za su kalli wannan hoɓɓasa ta jamhuriyar Nijar domin tabbatar da cewa su ma doka ta shiga cikin kundin tsarin mulkin Najeriya domin kula da lafiyar waɗanda suke da bukata ta musamman domin kuwa su ma mutane ne kamar kowa. Duka-duka madadin wakilin namu sulamumina Barma da shi ɗan majalisar na ƙasar Nijar wato Hama Asa da ma wacce take haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida Usman yanzu mun zo ga sharhin jaridun kasar Ghana tare da Muktar a Abbas. mu soma sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban ta shine an samu cacan baka game da sayar da gurɓataccen mai tsakanin boss Kopak da dai sauransu suna jirgin juna jaridar ta ce an samu rudani tsakanin wato kamfanin nan da ke ainihin tara tilin mai da kuma safaransa bus a takaici da kuma cibiyar masu amfani da man din game da garwan mai miliyan ɗaya da ɗigo takwas ah, da aka sayar wa bb energy wacce kamfani ne mai zaman kanta da bata da laisensi sai dai an samu rashin fahimta tsakanin waɗannan kamfanoni guda biyu yayin da kupec ke zargin bons da jawo wa ƙasa kasarar kuɗi Gana sidin miliyan talatin sita bosin ɗin ta siffata zargin a matsayin karya ci kurum ko kuma maƙarƙashiya har yau dai a jaridar daily graphic kanun majalisar dokoki ya rarraba game da kudurin nan na wato harbewa har a kashe masu ɗiban ma'adinai ta barauniyar anya a jiya majalisar dokoki kanun mambobinta ya samu rarraba gangane da kudurin nan inda aka umarci sojoji su harbi duk mutumin da za su sama yana ɗiban ma'adinai ta hanyar da bata dace ba abinda suka ce yana lalata idanuwan ruwaye na ƙasar nan yayin da muƙaddashin kakaki na majalisar dokokin na farko mr joseph usewusu da mai jagoran masu rinjaye mr osaichi mensa bunsu suke jin harbe mutane masu yin barna ga ruwayen kasar ya dace mambobin yan adawa kuwa irin su alban gbagbin da haruna idrisu suka ce faufau ko kaɗan bai dace ba ya kamata a kasantsan wurin yadda ake gudanar da haraka game da masu ɗiban ma'adinan ta barauniyar hanya daily guide Sojan Karya ya haɗe da jami'an tsaron mataimakin shugaban ƙasa. Wannan ɗalibi ne na jami'an Legon wadda a ranar Asabar ya je haɗe da jami'an tsaron mataimakin shugaban ƙasa yana sanye da rigan soja. IFS ta kuwata game da ƙaruwan bashin ƙasar nan. Da Informa game da ƙarancin mai a ma'adanan man sojoji, jaridar ta sojoji na faɗan a yi watsi da kakakin na sojoji. sojoji dangane da wannan korafi da yake gana falaba akufa ado na kore talakawa makautarsa a kewayen gidansa da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida muktar ruwan abbas yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna mai magana alhaji abdulmuni kwannin jamhuriyar nijar sojojin najeriya akwai aya da bisa hoton bai yan matan chibok gefe kuwa akwai na bakin makaranta sai da sun ka jayi sun ka jayi an ka kwashe wanga wanga makaranta wadda an ka zuwa an ka yanki an ka wanki an ka yanki eh, eh, yan makaranta kuma wannan gari kun ka jayi an ka yanki su kuma waɗanga kuma kun ka jayi da garin na an ka to an ka kwashe su yaushe aka cewa mota wajen goma sun kwashe yan makaranta sun kama hanya sun ketare jiha daya sun tafi bisa kan jiha ta biyu na su tafi cikin daji duk masu hausa da a cikin kasar eh, Najeriya da yan matan da a cikin makaranta da su garin da a cikin makaranta da yan sandan da a cikin garin na gaba dai kowa bai san wanda a yi ba ba sa abin da aka yi ba in kun kudin tsaro na kuka ci kuna yaudarar mutane to ku ji tsoron Allah wallahi ku bai Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana biki ba ta auren auta 'yan albarka ta nasarar Najeriya. Hakika mun zaɓin ɗan da ake a majalisa a yau. Kuma dama mun sani kyalewa masai. ba ba har sai kace a saka da farko amma yanzu gaskiya ta kowa ta ce ba za mu ƙara saka ba a Najeriya saboda mun ga yan majalisa ta kan su ba ta yan Najeriya talakawa ba saboda haka ba za mu ƙara 2019 ba za mu saka ba za mu diba tantanta duk wanda ta kamata mu zaɓa shi za mu zaɓa. Salamu alaikum sake ga na BOA sunana Abubakar Nagara daga local government Roda. To a gaskiya haka ziyarce ziyarce da Buhari ya ɗauko yanzu haka ya kamata ya yi tun da gaskiya don haka ya tashi tsaye abubuwan da suke faruwa a Najeriya gaskiya yanzu in bai a binci ko abubuwan nan gaskiya mu ba mu jin daɗin sa kaga dai yadda ake ma filani mu a kake wannan a kone wannan gaskiya haka bai kamata ba kuma in muka ce za mu ɗauko fansa kaga haka bai kamata ba don haka don Allah ya tashi ya farfaɗo da filanin mu assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na dallami joja kadara jihar Niger Nigeria ina kira da yan siyasa ta jihar Kano gaskiya abin da suke aikatawa maganganun da suke gaya ma juna gaskiya ya zama abin kunya bai dace a ce manya jiha shugabanni a ce suna zage-zagen mutane eh, su ba ina amfani irin wannan du Allah Allah annabi ina roƙon su du Allah su daina to mun zo ga mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. daban dibatan dalibai a duk faɗin amurka da dama suna ta cewa ya isa aka sun fito daga makarantunsu jiya laraba domin zanga-zangar nuna ɓacin ransu da yadda majalisa ta gaza ɗaukan matakan kai tsaye na shawo kan hare-haren da ake kaiwa da bindigogi a makarantu an fara zangan ne da karfe goma na safe agogon yankunan ƙasa a makarantu kimanin dubu uku to yanzu kuma anan kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciciko har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdul da ta taimaka muka gabatar da shirin da solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu greg burns ni ladan ibrahim ke cewa wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya